قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن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 'yan uwa masu kallo da sauraron wannan shiri mai albarka a wannan tasha mai albarka ana mu gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri inda muke muku cikakken bayani da yadda Allah babawayi madaukaki akan abin da sauki ya shahi wannan littafi da Allah ya sauka suwa ga wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wannan al'umma ta ƙarshe wanda wannan littafi shine gagarba dukkan cikin littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka suwa muna bayani akan buwayarsa mu'ujojinsa da kuma darajojin da Allah subhanahu ta'ala ya yi masa hiyar sauran littafan da sauka suwa inda in ba manta ba shirin mu da ya gabata mun fara magana akan abin da ya shafi saukar wannan alkur'ani a cikin shekaru 23 na rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dukkanin muka sani cewa manzo sallam an sauka masa alkur'ani ne bayan ya kai shekara 40 na rayuwarsa Allah subhanahu ta'ala har sauka masa alkur'ani kuma ya rasu a shekara ta 20 ta shekara ta 63 na rayuwarsa idan aka ɗebe 40 kun ga 23 kenan muna bayani akan ya wannan qur'ani ya sauka ya sauka ne lokaci ɗaya ko kuma ya sauka ne a rarrabe malam wanda a kowane lokaci shike muna shari akan wannan tambayoyi dr sani abdullahi jos yau ma muna tare shi a cikin wannan shiri dokta muna maka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu in ba manta ba akwai tambayar da na ɗauko amma lokaci ya mana hali a shirin da ya gabata shine malam ya mana bayani cewa qur'ani ya sauka a rarrabe kuma ya faɗa mana hikima da falaloli da yasa Allah subhanahu ta'ala ya sauka da alqur'ani daga cikin su akwai har da cewa da kuma tsayawa da tasiri a cikin zukatan sahabbai da kuma mu mu a yau alhamdulillah yau ga qur'anin nan yana nan tsaye kuma bisa ga aka saukar da shi wannan ya nuna kariya Allah subhanahu ta'ala akan sa shine Allah subhanahu ta'ala cikin Qur'ani sai ce inna anzalnahu fi lailatul qadr cewa hakika mun saukar da wannan littafi a cikin daren lailatul qadr to idan muka ce an saukar da shi a rarrabe a shekara 23 to ta ya za mu haɗa cewa saukar da shi a rarrabe da kuma saukar da Allah ya ce ya saukar da shi a cikin dare ɗaya daren lailatul qadr wannan dare ne sananne ga dukkanin musulmi a dare na 20 zuwa 30 a cikin watan Ramadana cewa ya sauka cikin dare kuma cewa an saukar da shi da rabi malam ta yaya za a haɗa wannan maganganu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a hakika kamar yadda ka faɗa Allah ta'ala ya ce inna anzalna fi lailatul qadr akwai wata aya ma eh, makamanciyar wannan suratul dukhan inda Allah yake cewa inna anzalna fi lailatin mubarakatin hmm. kaga lailatul mubaraka hmm. dare mai albarka hmm. ita ce lailatul qadr sannan kuma wata ayar Allah yana cewa shahru ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadan wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa mm. kaga wannan eh, sannan kuma sanin cewa an saukar da alkur'ani cikin watan ramadan mm. sannan kuma dalilai da suka tabbatar da cewa watan daren lailatul kadari na mm. cikin da watan ramadan kaga nuna cewa alkur'ani an saukar da shi a bisa wannan ayoyi an saukar da shi a watan ramadan a watan ramadan din ma a cikin lailatul qadari kaga wannan ya tabbata bisa ga waɗannan ayoyi yanzu saura sai me ake nufi da an saukar da alkur'ani a cikin waɗannan wannan dare an gane tun daga mm. shi kaga bayani ya gabata mm. cewa an saukar da alkur'ani munajjama kuma wani ala faɗe shi ƙarara cikin alkur'ani ya ce wa hu faraqnahu litaqra'ahu ala nas qur'ani da muka rarraba shi domin ka karanta shi ga mutane to da kaga ya tabbatar an saukar da shi mu na sannan waki ya nuna haka mm. amma ana wuri kaza sai ya ce sai aya ta sauka mm. Allah sallallahu alaihi wasallam kaza ya auku mm. sai aya ta sauka kaza ya faru sai Allah ya saukar da ayoyi duk lokacin da aka saukar masa da aya zai kirawo marubuta ya ce ku rubuta aya kaza a wuri kaza kaga duk waɗannan waki sun tabbatar da lalle alkur'ani ya sauka ya sauka jama hmm. kuma hakan zai gangame kowane wata hmm. an gane bai ta takaita ga watan ramadan an saukar da shi a shawwal an saukar da shi a zulqa'ida an saukar da shi a zulhijja hmm. kusan kowane wannan gama inda Allah ke cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wanda har wani bai yahuda ya zo ce da sai na umar radiyallahu anhu ya ce ya ku musulmai mm. hakika wata aya ta sauka gare ku mm. wacce damu mu yahudawa ta saukan ma mm, da dauki wannan yini ita ce aliyu yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati sai na mu ce na san ranar da ta sauka ta sauka ranar juma'a kuma ranar arfa a wuri kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tsaye a wuri kaza hmm. aya ta sauka hmm. kaga aya ta sauka a watan zulhijja eh. an gane eh. to da haka ire-iren waɗannan suna da yawa da haka dai ma'ana babu wani tantama hmm. cewa alkur'ani ya sauka munajjama to amma me ake nufi da saukarsa a lailatul qadar malamai sun yi sabani wasu suna cewa abinda ake nufi da saukarsa lailatul qadar shine saukarsa daga lauhul mahfuz zuwa البيت العزة من السماء الدنيا نعم. الله يسكر القرآن إذا قاله المحفوظ سبب قومنا تكن له الفاوز الله يقول كل شيء أحسيناه في إيمانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم إلا كنا عليكم شهيدا إذ تفيضون فيه وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب الله komai na cikin wannan littafi hmm. shine Allahul Mahfuz da haka alqur'ani na cikin sa hmm. Allah ya ce innahu laqur'anun karim hmm. fi kitabin makanuni qur'ani ne mai girma a cikin littafi boyayye wanne ne littafi boyayye Allahul Mahfuz da haka kenan ka qur'ani na ciki haka nan komai ma na cikin wannan Allahul Mahfuz sai suka ce to sauka da ake nufi da saukarwa da Allah ya wa alkur'ani mm. wanda ya auku a daren lailatul qadr mm. cikin watan ramadan shine saukarwa da Allah ya masa daga lauhul mahfuz mm. zuwa sama'id duniya wannan baitul izza dake sama'ud duniya wasu kuma suka ce a abinda ake nufi da saukarsa cikin lailatul qadar a cikin watan ramadan shine farkon sauka cewa farkon saukan ayoyin alkur'ani sun sauka ne a watan ramadan sune an iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram kamar yadda ruwaye daga tun malaman sira na tabbatar da cewa zaman manzo sallallahu alaihi wasallam a faru hira yakan kasance musamman a watan ramadan sannan kuma a cikin wannan wata ne aka sauka masa da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq to kaga wannan ya tabbata hmm. to da haka kenan farkon saukan alkur'ani ya hmm. sauka fi shahar ramadan sannan daga baya kuma sai ya ci gaba da sauka a cikin hmm. kowane wata ya sauka a rashawal ya sauka a zulqa'ida ya sauka a zulhijja to da haka wannan shine sauka na lauhul mahfuz daga baya kuma a sauka na wancan shi ko wancan zuwa lauhul mahfuz sannan daga baya sai Allah ya aiko da manzo da mala'ika jibril mm. ya dinga isar da saƙon zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. wasu na cewa sauran saukannin shine sauka da ake yi wa alkur'ani daga lauhul mahfuz mm. zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hakikanin abin da yake cewa mala'ika jibril ba ɗauko ƙur'ani yake daga lauhul mahfuz ya kawo manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wahayi Allah yake masa da alkur'ani domin ya zo a hadisi ingantacce na annawas min sab'a yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan Allah ya yi zai wa jibrila wahayi mm. sai aka zata sama'u ri'idatun mm. shadida mm. sai wani girgiza ya kama sammai gaba ɗaya ba sama ɗaya ba kowace daga cikin saman nan bakwai sai ta samu girgiza saboda mai mulki zai wahayi ubangiji mai kowa da komai zai wahayi wannan girgizan da suke yi duk mala'iku sai su sume gaba ɗaya hatta mala'ika jibril dukkansu za su suma saboda girgizan da sammai da za su su sammai girgizan nan saboda Allah zai magana ubangijin talakai to daga nan sai farkon wanda zai farfado shine mala'ika jibril idan mala'ika jibril ya farfado mm. sai Allah ya masa wahayi da abin da yake so ya masa wahayi sai mala'ika jibril ya ɗauki wahayin Allah mm. sai ya sauko da wahayin Allah zuwa annabi a lokacin da yake hanyar isowa hmm. duk mala'ikun sama ta bakwai za su fara tambaye shi hmm. cewa mai kuma za ka alara qalu hmm. al-haqqa sai ya ce ubangiji ya faɗi gaskiya wa huwa al shine madaukaki Alkabiru mai girma haka nan idan yazo sama ta shida za su ce ma za ka alara in yazo sama ta biya in yazo sama ta hudu in yazo sama ta uku in yazo sama ta biyu in yazo sama ta daya har ya iso da wahayin zuwa ga annabin da Allah ya masa wahayi zuwa gare shi kenan kaga ashe mala'ika jibril allah ke masa wahayi da duk sabon da zai aiko shi da shi mm. kenan allah ke masa wahayi da alqur'ani shi kuma sai ya iso da alqur'ani zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma ba zuwa ke dauko daga lahul mahfuz mm. kawo manzo sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam to aka ce an saukar da qur'ani daga baitullah daga lahul mahfuz zuwa baitul izza eh. wasu ba su san wani wuri ne ake cewa baitul izza eh, a nan duniya ne ko kuma a can sama a sama sama ta daya wannan saman duniya mm. shine baitul anan baitul izza yake sai aka sauka da alqur'ani daga lahul mahfuz mm. aka kawo shi wannan baitul izza mm. domin ya zamana kusa da kasa ma'ana hmm. alkhairin ya kusan sauka kasa an gane haka wannan hmm. na daga cikin hikima da kuma hikimomi wanda Allah ta'ala shi kadai ya san su ko ba mu san hmm. hikima Ma dai mun san da abin da Allah ya sama ta dai eh daki ne a sama ta daya shine baitul izza aka ce sai take dakin Ka'aba eh ya zama shine baitul ma'mur baitul ma'mur shi ya tabbata cewa yana saiti da dakin Ka'aba to ya zama na shine baitul izza eh. to kaga wannan kenan kuma wani ne daban wallahu a'lam to malam mun san cewa wannan qur'ani komai an sani akan sa akwai magana abdullahi dan da yake cewa babu wata aya face na san don mi ta sauka a wani lokaci ta sauka mi an ma'anarta ma'ana manzo sallan ya gan bayani akan komi to wannan mun ji cewa Ikira, bismi rabbikal lazi halak ita ce ta fara sauka eh. to amma wace aya ce ta ƙarshe da ta eh. sauka ita ce wannan ayar karanta al-yawma akmaltu lakum dinakum kuma eh. wata aya ce eh lalle malamai sun yi sabani na'am akwai masu cewa wannan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ita ta sauka karshe wasu kuma suna cewa ayatul riba ayar da ke magana akan riba alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas da sauransu wasu ka ce waɗannan ayoyi su ne karshen saukacin alqur'ani wasu kuma suka ce wata ku yawman turja'una fihi ila hmm. ku ji tsoron yini wanda za ku koma cikinsa zuwa ga Allah hmm. to wannan aya ta cewa wata ku yawman turja'una fihi ila hmm. cewa ita ce ta to karshen aya da ta sauka cikin alkur'ani wannan shi yafi inganci eh, shi yafi inganci a cikin suratul eh a cikin suratul baqara eh, kuma wasu malamai suna cewa kuma babu ma sabani tsakaninta da masu cewa ayatul riba domin ita wannan aya hada take da ayatul riba yawwa da ka gama ayatul riba sai wannan aya to da haka yanzu suka ce to la'alla ya zama da cewa mm. sun sauka gaba daya mm. da ayatul riba mm. da wannan aya duk sun sauka gaba daya ta inda karshen su shine wannan aya to da haka dai kaga zamantowa a ce ita ce karshen aya da ta sauka a cikin alkur'ani to kaga yana da dalilai na farko wanda suka faɗi haka sun fi na biyu kuma akwai wajihin jam'i bainaha wa baina masu cewa ayatul riba sannan kuma madumunin ayar kaga abin da ayar ta kunsa ku ji tsoron yinin da za ku koma zuwa ga Allah sannan kuma ya zo zo da ƙarshen annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ƙarshen alƙur'ani cewa to duk bayanan nan da aka muku na alƙur'ani to fa ku ji tsoron wancan yini an ba ku labarin shi kun san shi to da haka to nasiha wasiya da za a bar muku hmm. ita ce ku ji tsoron wannan yini kaga fi alaka da zamantowar eh, ya fi ma'ana munasaba hmm. da zamantowar ta akhiru ayatin nazala wallahu a'lam sauka alkur'ani mai girma sanin cewa ya sauka ne kaɗan-kaɗan ko kuma ayoyi bayan ayoyi hmm. wannan kenan wahayi ne na Allah subhanahu ta'ala shi kewa musu sallan wahayi cewa wannan aya za a saukar da ita ko kuma idan aka fara saukar sura misali suratul baqara ya aka saukar da ita aka dan ɗo lokaci aka saka saukar da su ayoyi haka za a yi sai an ƙare ta gabaki daya ko kuma yana yiwuwa idan ana cikin suratul baqara kuma a saka da wata aya ta shahi wata sura daban musu sallan ki hada su ko kuma ya abin yake eh, hakika inda ayoyin suke sukan sauka daban-daban kaman kuma saukansu kashi biyu ne akwai mm. wasu da suke sauka mm. bayan wani sababi mm. wani abu ya auku sai allah ta'ala ya saukar da aya an gane ko a ce ga abin da ya auku an je ana garin an fita yaƙi sai eh, munafukai sai wani abu ya haɗa wani mutumin madina da mutumin makka jidali tun ana cacan baki sai har ɗayan ya ce ya muhajiruna ɗayan kuma ya ce ya ansa to da suka yi wannan kiraye-kiraye sai abdullahi bin ubayi bin mm. salul mm. sai ce a ta kai ga haka mm. to bari mu koma madina lalle masu iko za su fitar da makaskanta a ga daga sai allah ya saukar da wa suratul munafiqun mm. kaga wannan sababin sauka ne mm. to da haka kenan kaga wasu ayoyin wani sababi ke auka mm. sai su sauka kamar tambaya yas'alunaka an kaza yas'alunaka an kaga duk sababi ne auku sai aka saukar da aya wasu kuma suna sauka ba tare da wani sababi ba sai Allah ya saukar da aya ga manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga duk irin wannan yana aukuwa to idan alqur'ani ya sauko yana sauka da wannan bayanai kala kala kaga wancan ya sauka da sababi wannan ya sauka biduni kaga idan ayoyi suka suka sauka mm. wanda suka sauka na wata sura mm. yana wa saukar da ayoyi kaɗan mm. wanda suke da alaƙa da wani abin da ake magana kenan wani lokaci kuma sai wasu ayoyi su sauka sannan sai Allah ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan ayoyi ga wurin sasu sai manzo shi yasa da ya kirawo marubuta mm. zai ce waɗannan ayoyi mm. kusan ya su a sura kaza mm. tsakanin aya kaza da aya kaza kaga haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake ta yi har alqur'ani ya misali kamar surata ikra aga surata ikra farko abin da sauka gare ta ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam zuwa nan suka fara sauka da haka duk farkon aya da kake ji an ce farkon abin da ya sauka ikra ba ana nufin sura bi akmaliha ba duk da cewa ka gajiyar gajeruwar sura ce mm. ka gajeruwar sura ce amma ayoyin da suka sauka mm. ayoyin nan guda biyar su ne farkon saukan alkur'ani mm. waɗannan ayoyin da suke tare da ita daga baya suka sauko kuma kafin su sauko sai da aka saukar da sura da take bayan surati ikra sura da ta sauka ita ce suratul mudaththir ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari lokacin da wahayi yanke masa daga saukan surati ikra sai wahayi yanke masa sai zama ya gama zama a garu hira mm. ya fito zai tafi gida yace yana hanyar sa tsakanin garu hira zuwa gida mm. yace sai ya ji sauti da ya ji wani sauti ko da zai daga kai ya duba dama bai ga kowa ba ya duba hagu bai ga kowa ba ya duba gabansa bai ga kowa ba ya duba bayansa bai ga kowa yana daga kansa sama sai ya gafa idan malakul ladhi ja'ani bi hira'in jalisan hmm. ala kursiyyin na sama'i wal sai ga mala'ikan nan da ya zo min a gari hira hmm. sai ga shi a zaune a kan wata kujera yana nan tsakanin sama da ƙasa hmm. sai sauka masa da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa maka. da haka mahallin shahid dai kaga waɗannan ayoyi su ma haka suka dinga sauka duk lokacin da aya ta sauka to Allah zai manzo sallallahu alaihi wasallam zai sa masu rubuta su rubuta ta abin bikin ya tabbata kenan cewa jerin ayoyi mm. a cikin sura mm. wannan bittifaki mm. an gane ko ittifaki ne na manzo sallallahu alaihi wannan bai wannan bi tauqifin minallahi Allah ne ya nuna masa ga yanda za a yi ba istihadi a ciki da haka duk lokacin da ka canza aya daga wata mm, ka gabatar da wata aya mm. a kan wata da kai kuskure saboda saukar ayoyin mm. tauƙifin ne min amma jera surori kaga shi ba irin haka ba domin jerin surori shi babu eh, dalili hmm. kamar yadda ya zo ga ayoyi ga jerin surori ya zama da cewa farko eh, fatiha hmm. sai bakara sai ali imran hmm. sai nisa wannan babu dalili shi sa an ka lura karantawa za ga masahib din da sahabbai suka rubuta tun da sun sha bamban gurin jeri to malam yanzu mun ji magana ayoyi cewa su jeranta su daga Allah ne na san masu saurare da kallo za su ce to mun ji ka ce abin surar da aka fara sauka suwa ita ce ikra sannan bayan ta aka saukar da ya ayyuhal dathir eh. amma mun ka ji jerin surori eh. ba bisa hali ka suke ba eh. to shi ma jerin surorin Allah ke saukar da cewa ga aka jera su manzo Allah ke faɗa masu rubutawa ko kuma ya aka jera wannan surori to wannan jerin surori shi ba kaman jerin ayoyi bane na'am eh jerin ayoyi dai kaga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya hmm. ya dalle sai sun tafi a jere da an saukar da ayu zai kira ya ce waɗannan ayu a sa su sura kaza mm. tsakanin aya kaza da kaza mm. kaga wannan ya tabbata shi sa babu kokonto a ciki ba ka samun sabani a cikin mm. to amma jerin surori shi ba haka bane shi sa aka samu sabani tun zamanin sahabbai an samu jerin masahib din sahabbai na farko tun da akwai wannan bambanci akwai wasu sahabbai da suka mayi la'akari da saukar sura sura da ta fara sauka ita ce farko da aka ikra ita ce farko aya sura ke biye da ita ce suratu ya al-muddathir haka har suka kai ga karshen alqur'ani akwai wanda suka yi la'akari akwai wanda kuma suka yi la'akari da wani irin jeri hmm. a saka wannan sai wannan sai wannan hmm. mahallin shahid dai ya nuna mana cewa hmm. shi ba irin na ayoyi ne domin da irin na ayoyi ne to da dole sai ya tafi daidai to idan ba irin na ayoyi bane ya aka yi aka samu wannan jeri wannan shine mahallin tambaya an gane wannan jeri hakika an samo shi sahabbai sun sa shi bisa ga ijtihadi amma ijtihadin nasu ya dogara ga yanda suka ga manzo yake karatu yawancin surorin nan za ka samu manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta su yanda suke daga wannan sai wannan daga eh. wannan sai wannan sai suka yi la'akari da yanda manzo sallallahu alaihi suke yawan jero su mm. sai suka haɗe su ga haka haka nan sai ya zama ne ya zame musu kamar ɗabi'a mm. cewa waɗannan ayoyi haka suke mm. an samu daga hadisi aka samu daga abdullahi dan mas'ud yake bada labarin wasu surori waɗanda suka zame masa taskoki tun na farko yake gaya mata ɗalibansa mm. ya ce kun ga suratu isra'i ita mm. ce suratu bani isra'il suratu isra mm. wa suratu kahaf wa maryam wa taha wal anbiya min itaqil uwal wa innahunna Taladi? ya ce suna daga cikin taskoki na na farko ya ce kuma su ne dukiya ta da daɗaɗɗiyar dukiya daɗaɗɗiyar dukiya ita ce talad ya ce to waɗannan su ne daɗaɗɗin dukiya ta kuma su ne wannan dina taskoki na da farko abin da za a fahimta a nan yana bayanin surorin da ya dauka tun da can mm. sannan kuma yana bayanin cewa waɗannan surori ya daɗe da ɗaukar su amma min dimnin maganarsa mm, sai aka ga ya jero su wannan jerin aka ce to me yasa ya wannan jerin kuma haka yake jera a cikin alkur'ani mm. to kaga ya nuna cewa ashe dama wannan jerin sananne ne a wurin su me yasa suke jera saka saboda sun saba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da su haka yake karatu ko a gurin sallah ko a ina ne sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya jero waɗannan ayoyi yanda suke to amma magan gaba shine cewa to idan aka samu wani abu ya sa ba a yi wannan jerin ba hmm. ana iya samun matsala gare shi hmm. ko ba haka ba kaga rashin jero su zaman wasu ba tauƙifi ba ne hmm. ba daga Allah ba ne ijtihadi ne na sahabbai kenan duk lokacin da aka samu ka gabatar da wata sura akan wata ba kai laifi ba an gane ko da a gurin sallah hmm. ya kamata ka jero sura ka karanta sura da take gaba misali ka karanta wa shamsi wa duhaha hmm. kafin ka karanta wa duha hmm. misali ko kul huwallahu to ne zama na cewa ka karanta wa duha a raka farko sana raka ta bi ka hauro sama ka karanta wa shamsi wa duhaha la ba sa sallaka tai saboda me na ɗaya kaga jerin surori ba daidai ke da jerin ayi ba mm. sannan na biyu an samu hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ya haka shine hadisin huzaifa mm. huzaifa ya ce wata rana ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ga manzo ya kabbarta sallah mm. sai ya bi shi da ya bi shi ya ga yana ta tafiya ya ɗauko suratul bakara yana ta tafiya sai ya fatan a zuciyarsa ya zaci cewa to la'alla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo raka eh, aya ta ɗari ruku mm. sai ya gazo aya ta ɗari an wuce mm. <laughs> sai ya ce to watakila manzo sallallahu alaihi wasallam yana so in ya kai rabi sai mm. ruku sai ya zama ya raba surar biyu a haka sai ga an zo raba sura an wuce yana jira yanzu ne za a yi ruku'u yanzu ne za a yi yanzu ne yana jira har sai dai ya zaci cewa karshen da dai sai an kai karshen bakara mm. da tunda da ya riga an kai haka aka yi ta tafiya aka zo karshen bakara kaga yana da riga an tike ko mm. yana jira manzo Allah sallallahu alaihi ruku'u sai ga manzo Allah ya bude suratul nisa ya dauke ta ita ma sai da ya dire ta mm. har karshe sannan kuma ya dawo ya dauki suratul ali imran ita ma sai da ya dire duka fa arka daya san cewa manzo sallallahu alaihi wasallam istihadin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka masa da alkhairi a ummati to manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai hada wadannan surori sannan ya ruku mahallin shahid yadda hadisin ya zo hmm. ya ce da ya gama bakara sai da ko nisa hmm. sai da ya gama nisa hmm. sannan ya zo ya karanta ali ibra kenan kaga ashe yin haka Labasa don haka idan kana karatu ka karanta surar da take gaba kafin surar da take baya wannan Labasa saboda jerin surorin ba tauqifi bane min annabi sallallahu alaihi wasallam amma mallan ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam an samu kamar irin sallar juma'a eh. yana karanta suratul a'la eh. sannan ya karanta gashiya eh. to yanzu ya wannan tsari yake wannan shine ai aglam na al'amuran manzo sallallahu hmm. abin da yake mafi mafi kyawu gare ka kabi wannan jeri hmm. saboda jerin in ka lura sun ɗauko shi ne daga yadda manzo sallallahu alaihi wasallam amma tunda an samu manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci hmm. ya karanta sabanin wannan jeri hmm. ya nuna cewa ashe biyan wannan bin wannan jerin ba hmm. wajibi ba ne an gane ko hmm. amma bin shi shine afdal saboda shine mafi yawan sallolin manzo sallallahu alaihi wasallam sallolin sa ka ji an ce daga karanta kaza a raka'atan alfajr yana karanta qul ya kafirun sannan qul huwallahu ahad baka ji a ce karanta qul huwallahu sannan qul ya ayyuhal kafirun karanta suratul jumu'a karanta munafiqun suratul jumu'a sannan munafiquna suratul sa'idi yana karanta sabbihi subhana rabbikal a'la sannan suratul gashiya baka ji a ce karanta suratul gashiya kafin sabbihi subhana rabbikal alaika la'ala kaga kenan wannan jeri yana nan sananne gare su kuma haka suka ɗauko daga manzo sallallahu alaihi wasallam to ya nuna cewa kaga sa shine ala amma wani dalili sa ka canza mm. insha Allah la basa wallahi ana dai sahabbai sun ijtihadi bisa ga eh. yadda suka ji manzo sallallahu alaihi wasallam amma ba shi yace su tsara ba shi yace su tsara ba eh. kuma ba wai dalili bane cewa lalle lalle mm, wannan tsari akai eh amma tsarin nasu sun gina shi bisa ga yanda suka jiyo da yanda suka yi la'akari da mm. karatun manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ga babban misali hadisin Abdullahi dan Mas'ud kaga da ya jero waɗannan surori sai ya tashi da ya ga surori ne guda biyar ya jero su kuma yanda suke alƙur'ani alkur'ani mm. kaga ya nuna cewa suna da wannan tun a da can din sun san cewa ga yanda surorin mm. suke yanda manzo ke ne yake karanta su yanda kuma yake karanta da su kuma akwai ne rarraba da aka qur'ani eh. a ce sabab tuwal eh. akwai kaza akwai kaza sai eh. aka mar raba wannan rabawa su wasu kai eh wannan yana daga cikin aikin sahabbai sahabbai suka rarraba alqur'ani akwai sabab tuwal za su ce akwai mi'in mm. akwai dawi da ke da farawa da mi'ata aya su mm. ake kira mi'in akwai sabu tiwal mm. bakon farko masu tsawo su bakara ali mm. imran nisa akwai mufassal su ne na karshe waɗanda ake yawan rabe su daga wannan eh, ake yawan rabe su da menene da surori mm. nan da nan ka kammala sura ka shiga wata nan da nan ka gama sura ka shiga wata a cikin izu guda sai ka samu surori da yawa kaga eh, wannan shi kuma an samu daga sun da gare su Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu mm. anhu mm. yana bada an tambaye su cewa yaya kuke karkasa alkur'ani sai ce sun kasashi sun kasance suna kasashi daga farko ranar farko a karanta suna karantawa daga fatiha sai sun kai suratun nisa wannan shine karo na farko mm. kashi na biyu suna karantawa daga suratul ma'ida mm. ita kuma sun dauko daga suratul ma'ida mm. za su kai karshen suratul tauba kashi na biyu kashi na uku idan suka dauka daga suratul yunus ita kuma sai sun kai karshen suratul nahl kashi na hudu za su dauka daga suratul bani isra'il in sun dauka daga suratul bani isra'il sai sun kai karshen suratul furqan kashi na biyar za su dauka daga suratul shu'ara an gan shi idan suka dauka daga surati shu'ara ita kuma sai sun kai karshen surati eh, wannan yasin shine kashi na biyar hmm. kashi na shida za su dauka daga farkon suratu wasafati ita kuma sai sun kai karshen suratul eh, wannan suratul hujurat na'am hujurat suratul hujurat hmm. yace daga nan kuma sai hizbul mufassal na'am sai hizbul mufassal hmm. sai yankin mufassal hmm. yace su ko suna farawa daga qaf zuwa karshen alqur'ani kaga kenan muhallin shahid ya ce mufassal su ne daga qaf zuwa karshen alqur'ani kaga kenan wannan kashe kashe an samu shi ne daga gare su an gane wallahu a'lam na'am uwa masu kallo da sauraro wannan shiri mai albarka muna tattaunawa akan sauka wani alkur'ani mai girma daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga Allah subhanahu wataala za mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo za mu ci gaba da tambayoyin da muke wa dokta muna fata ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri kakku je da nisa za mu dawo ba daɗewa ba insha Allah